manuniya. alamu dai rikicin rungumannin faɗin cikin gidan jam'iyyar APC na ƙara sabbin rassa. Ko dai kadai duk da tukukin da ya turnike cikin jam'iyyar APC a matakin ƙasa a wannan mako wasu 'yan jam'iyyar sun ce alkhairi ne ake nema a dasa. Abin da faru shine shi malabu ne ya ta hutu yana son ya cikin lafiyar shi. Muna maganar convention na saura mako biyu. Ba za mu zo mu zauna mu ce kwanan takwas ɗin da ya yi waje ba ba za a aikin komi ba. Shi mai girma mai malabu ne ya yar tafiya ne baya ƙasar shine kawai dalili amma duk wani wanda yake wani raɗe-raɗi

cewar an sauya shi ne ba haka ba ne. To maganar ce ba ni ban san inda wannan magana ya fito ba. Akwai ka'idoji da ake bi in ma haka ne. Sai dai kuma gwamna Nasu Amir Fa'in jihar Kaduna ya fito baro-baro yana bambare bamborin boyoyin da ya ce tun kuɗe mai malabu ne da kawo gwamna Muhammad Sani Bello jihar Niger umarni ne daga shugaban ƙasa. It was the president's order to us as governors. He said I'm relying on you. Abu Sani Bello takes over the leadership of the party. A wani abu mai kama da karta kabiyar karta layi tsakanin shugaban ƙasa da 'yan majalisa. 'Yan majalisar da jijen tarayyar Najeriya sun tunkuɗe wata bukata ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da suka ce wani tsari da suka dasa yake nema ya rusa. To idan mun bi wannan doka da aka kawo ta yau, za ka iya samun ma'aikacin gwamnati wanda aka naɗa ya zauna a cikin ofis wata biyar bayan ya zama dan takarar jam'iyya so wannan dalilin sa uh, muka zauna a majalisa ra'ayin mutane suka ce ba su yarda da wannan doka ba wuce mai ana cewa kenan dokar ta riga ta sha ruwa waɗannan faso mun ta muka sassako cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma saninmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar Hausa. Shiri na hamsin da shida cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke ƙara tabbatarwa da duniya cewa tafiya ta fara nisa. Nisan kuma amma na rikicin rungumannin mu faɗi cikin gidan jam'iyyar APC a jihohi ne ke ƙara bunƙasa. Saboda ko wannan mako ma sai da ɗaya daga cikin ɓangarorin da suke rikici da juna a jihar Taraban da suka je kotu kuma kotu ce a sake sabon zaɓe Alhaji Abdullahi ade ya ce tunda an rushe zaɓe to a sake sabon wasa. Mun shigar da ƙaranmu a yi zama wajen ɗaya biyu uku zuwa hudu yau ciki iko Allah ka bada judgment na yadda aka shari'a ɗin an tabbatar da cewa hanyoyi da suka bi suka yi zaɓe ba su yi daidai ba saboda haka kotu ta rusa zaɓen ta ce a sake sabon zaɓe a APC na jihar Taraba. Me za ka ce wa shi shugaba da kuka kai ƙara wato shi El Sudi? Eh to abin zan gama shi ne cewa shi a matsayinsa na lauya tsohon lauya babba wanda muke ba shi daraja da girmamawa da shi lauya ne ya san kuma kotu ya san matsayin kotu a zo a sake zaɓen ɗin mu ba faɗa muke so ba. Sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar APC jihar Taraban Barista Ibrahim Tukur El Sudin da kotu ta rusa. rusa ya bulle na balle datsin daddale bayanai akan cewa yanzu an riga an ɗauki mataki kuma nesa ta riga ta zo kusa. Ni ne zaɓaɓɓen ciyaman na APC na Taraba State. Lallai ranar ɗaya ga watan eh, March kotun gwamnatin tarayya ta jalingo ta yi hukunci inda ta rusa zaben da aka yi mana amma tabbacin da nake so in baka shine mu ma a bangaren mu waɗanda aka ce an dakatar da mu mu sake zaɓe mun ɗaukaka ƙara federal court of appeal kenan saboda haka wannan mataki muka ɗauka ranar hudu ga watan march da kuma neman kada a zartar da hukunci na ita wannan kotu har sai lokacin da aka gama sauraron appeal ɗinmu ganin wannan shine ita jam'iya bakwai ga wata ta rantsar da ni bar tabbatin tantama ko ta babar ta baibayin da aka tafka wa jam'iyyar apc a jihohi tun wannan rikici ya riga ya yi so zuwa matakin kasa domin kuwa bayyanar gwamna abakar sani bellan jihar naija a sakataren jam'iyyar apc a matsayin sabon shugaban riko na jam'iyyar ya sa wasu sun fara tunanin jam'iyyar apc fa tana nema ta na ƙasa sai sai kuma tuni daraktan yaɗa labaru na jam'iyyar APC a ƙasa baki ɗaya Alhaji Salisu na Inna dan Batta ya baje bayanin bayyana wa duniya cewa babu wani rikici cikin jam'iyyar APC illa dai akwai waɗanda ba sa so su ga ta numfasa. Abu na farko shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi bayan azahar sai kwamitin da aka nada akan yadda za ta raba mukamai ga shiya shiya shi ma ya kawo rahoton shi wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko alhaji mai malabuni shine mai girma gwamnan jihar Niger to me yasa gwamnan jihar Niger ya wakilci mai malabuni shi mai girma mai malabuni ya yar tafiya ne baya kasar shine kawai dalili amma duk wani wanda yake wani raɗe raɗi cewar an sauya shi ne ba haka ba ne. Sai dai kuma tuni gaggan jam'iyyar APC da ke masar na Najeriya suka tattara taron tabbatar duniya cewa akwai matsala saboda haka dole su ɗauki matakin tabbatar da an tunkuɗe dukkanin damuwa ta hanyar siyasa. Har ma shugaban masu na masar jan na Najeriya sanata Yahaya Abdullahi Abakar ya yi ma manuniya ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka a matsayinsu na 'yan majalisa. To da muka ga wasu abubuwa suna faruwa a cikin jam'iyyan zo mu zauna kuma da tawa muke mu zo a zauna ga mu kowa ya da wukanci a cikin kube mu zo mu zauna a gyara jam'iyyar nan na irin abubuwa ne kuka lura na neman bata jam'iyyar mun lura cewa akwai rashin jituwa akan wasu shugabanni na jam'iyya kuma sa bakin mu ya amfani abin da faru shine shi malabu ne ya ta hutu yana son ya cikin lafiyar shi muna maganar convention na saura mako biyu ba za mu zo mu zauna mu ce kwana takwas din da yayi waje ba ba za a aikin komi ba saboda haka dole shi sani bello shine deputy na shi ko shan dama sai ya zo ya zauna aka rantsar da shugabannin jihohi aka kuma tsaya cewa za a zo a zauna a tabbatar da cewa an gyaggyara wasu barkoki suka yi to a cikin wasu jihohi har yanzu mai malabu ne na kan mukamin sa kenan har yanzu mai malabu ne na kan mukamin shi shi ko sabuwa gwamna Abakar Sani Bellan jihar Niger da aka gani a ofishin shugaban riko na jam'iyyar APC a tare Najeriya cewa ya zo ne ya dafe madafin iko saboda shugaban da aka baiwa rikon ragamar jam'iyyar ya dan yi nisa. Ina acting chairman na party mun ci gaba da aikin party Mun miti na kiyace ka saboda convention za yi. Abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu ratsar da camomi. To maganar te ba ni ban san inda wannan magana ya fito ba. Akwai ka'idoji da ake bi in ma haka ne. Sai da kuma tuni gwamna Malam Nasu Amir Fayin jihar Kaduna ya fito da komai baro-baro ya bambare bambarin boyboyin da wasu 'yan ƙasa suka fara tunanin kamar yayi wa jam'iyyar ta APC barusa. Domin kuwa gwamna 'yan rufa'i ya ce maganar ganin takwaran shi na jihar Naija gwamna Abubakar Sani Bello a matsayin shugaban riko na jam'iyyar APC to umarni ne daga bakin shugaban kasa. It was the president's order to us as governors. He said, I'm relying on you. Abu Sani Bello takes over the leadership of the party. Gwamna Nasiru Ahmed Rufa'in jihar Kaduna ya ce wannan umarni ne daga shugaban kasa ga gwamnoninsa cewa Abu Sani Bello ya karɓe ragamar shugabancin APC a matakin kasa kuma ya sake kafa kwamitocin shirya taron APC da za a zo daga dukkanin sassa sannan ya tabbatar da cewa ranar 26 ga watan Maris da aka keɓe a cikin wannan wata na taron ƙasa an yi shi babu wani maganar ƙara nisa. Gwamna Sani Bello na da cikakken goyon bayan shugaban ƙasa da gwamnoni goma sha tara cikin ashirin da uku kuma babu wanda aka tursasa. Abin da nake gaya maka shine hakikanin zance na gaskiya babu wasa. Kuma tun daga kama aikin gwamna Abu Sani Bello ranar Litinin za ka iya ganin ci gaban da aka samu tun kafin tafiya ta nisa. What I'm telling you are the facts and this is the situation. And since Monday when Governor Abu Sani Bello took over, you can see we have made substantial progress. Da alamu dai kyakkyawar alakar da ake gani tsakanin shugaban kasa da 'yan masa tana dab da barewa saboda yadda suka fara yi wa bukatun shugaban kasa Muhammadu Buhari kasa kasa domin kuwa ko a wannan mako ma sai da 'yan masar suka yi fatali da wata bukata ta shugaban kasa Muhammadu Buhari takwas kwalimar da suka ce gini ne suka yi shi kuma yake nema ya rusa. Sanata kabir Gayan jihar Kano shi ya gaya wa manuniya abin da ya faru a zaman na majalisa. To na farko dai akwai ah, gyara da mai girma Firazin Muhammadu Buhari ya kawo cewa a barwa kuma da aka naɗa kai a mukami ya tsaya zaɓe kuma dokar zaɓe ta ce in za ka sauka daga mukami ya zama ya rage wata ɗaya saura zaɓe amma a gyaran doka da muka yi na zaɓe na ƙasa hukumar zaɓe ta kasa mun ce jam'iyya za ta kawo suna ɗan takara wata shida kafin zaɓe to idan mun bi wannan doka da aka kawo ta yau za ka iya samun ma'aikacin gwamnati wanda aka naɗa ya zauna a cikin ofis wata biyar bayan ya zama dan takarar jam'iyya daga nan da mun ce wata da sai zama wata ɗaya saura lokacin nan sai ya sauka to kaga wannan an batu ba za a yi wa sauran yan takarar adalci ba kuma ba hankali ba zai amfani da ofishin sa ya nemi yadda zai murda zaɓe ya ci zaɓe so wannan dalilin sa ah, muka zauna a majalisa ra'ayin mutane suka ce ba su yadda da wannan doka ba wuce mai ana cewa kenan dokar ta riga ta sha ruwa to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa masu dafifin dafe madafin iko cewa sun riga sun yi firi sun yi maimai yanzu saura ban kasa domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 444 ne dukkanin wanda aka zaba a zaben shekarar 2019 su masu dan gusa kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da shirin manuniya ya zama gagari gasa musamman ma dai wakilin mu na Adamawa da Taraba Salisu Lado da kuma Nasiru Adamu Elikaya daga babban birnin tare Abuja sai ko maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kun ji a cikin wannan shiri na tsantsar siyasa ni Isa Lol Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.